بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأخرة من لساني يفقهوا قولي معك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan marice na juma'a sha hudu ga watan rabi'in da tsani a shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da daya ga watan sha biyu a shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya in ba a manta ba makon da ya gabata mun fara karatu cikin suratul mulki ko suratul maliki inda muka take da karshen aya ta hudu a yau za mu tashi farkon aya ta biyar faɗin Allah maɗaukakin sarki wa laƙada zayyana sama a duniya bi mafabir kuma wannan shi ne mu na biyu a cikin surar mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين الرجيم لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم Allah maɗaukacin sarki ya ce wala kada haƙiƙa zayyannar sama a duniya mun yi wa saman duniya kwalliya bi mafabiha da fitilu lafazin mafabih jam'i ne na misbah misba ana nufin fitila Allahu nuru samawati wal ard masal nurihi kamishkatin fiha misbah al misbah fi zujaja al zujaja ka'annaha kawkabun durri da ka kalmar misbah shine fitila kwaya daya masabihu fitilu da yawa Allah yake lalle mun yi wa sammai ko sama ta duniya kwalliya bi masabiha da fitilu malai yake binujum da taurari waja'alnaha sannan muka sanya su waɗannan fitilin rujuman su zamo ababen jifa ai murajam abin yin jifa da shi lishayatsini ga shaidanu idza tsaraku sam'a a lokacin da suka je sato ji fa innahu yanfasilu shihabun anil kawkabi a wannan lokaci zaka ga tauraro mai aman wuta ya bantare anil kawkabi daga jikin curarren tauraro kalqabasi kamar burbushi na wuta yu'khadhu minan nari wanda aka bantaro shi ko garwashi wanda aka bantaro shi minan nari daga jikin curi na garwashin wuta fa yaqtulul jinniya sai zo ya kashe aljani aw yakbaluhu ko kuma ya shanye masa wani sashi na jiki li'anna al-kawkaba domin shi tauraro yazulu an makanihi yana iya motsawa daga waje zuwa waje wa tadna lahum Azabat sa'ir wa a'tadna kuma mun tanarar lahum ga su shedanu azabas sa'ir azaba wuta to ita wannan aya tana nuna irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya halicci sama wanda kuma saman kamar yadda muka sha hawa hawa ce kuma ɗaya ta sha bamban da 'yar uwarta da haka har ka kai ga sama ta bakwai nan kalmar sama a duniya ana nufin sama ta daya domin kalmar a duniya ta anisi ne na al'adana idan aka ce al'adana na kusa namiji amma a duniya ta kusa ta mace ita kalmar sama lafazi ne mu'andas a larabci ma'ana lafazi ne wanda yake ta macen lafazi da aka yi za a sifanta shi sai a sifanta shi da ta macen sifa da aka Allah ya ce sama a sai ce duniya an gane ko wanda inda a ce namiji ne in za a sifanta shi da sifa sai a ce da shi adina an gane ko da haka Allah yana magana ne yanzu akan sama ta ɗaya, wanda sama ta ɗaya ita ce saman da tafi kowace sama kusa da duniya shi yasa ma aka kira ta da sama a duniya sama ta kusa kusa kusa kusan kuma zuwa ga duniya inda yan adam suke rayuwa to don haka wannan sama ta ɗaya ita kadai ce a cikinta ta ake samun tauraro yanzu da za ka tsallaka sama ta biyu sama ta uku har ka je sama ta bakwai ba za ka samu tauraro ba shi tauraro iya zangonsa kawai a sama ta ɗaya yake kamar yadda ayoyi da yawa sun nuna haka makamantan irin wannan ta fuskar ma'ana inna zayyana sama a duniya bi zinati lil kawakib wa hifzan min kulli shaytanin mari an gane ko to da haka sama ta ɗaya ita ce saman da Allah madaukakin sarki ce ya mata ado da taurari a nan an kira ta da suna an kira taurarin da masalih masalih wanda kamar yadda muka faɗa jami'i ne na ba ma'ana kutulu saboda yana daga cikin aikin da tauraro yake a duniya haskakawa irin aikin da fitila take yi an gane ko galibi mutanen da suke rayuwa a birni su ne ba za su iya gane wannan ba saboda hasken lantarki da hayakin ababen hawa yana dakushe ganin mu zuwa ga hasken taurari amma idan da za ka je daji ko ƙauye ko inda babu faramiyan mutane babu hasken lantarki to za ka ga irin yadda tasirin hasken taurari yake kuma irin yadda suke haskakawa ka gansu a sama rirar a jere kamar fitila da ka nan an kira su da suna makwabe amma a wani waje sai aka kira su da sunan su Bizi na zinatil kawakib kwalliya irin ta alkawakib taurari wanda jam'i ne na alkaukab sannan ubangiji ya ce waje alnaha rujuma lil shayatin kuma mun sanya su taurarin su zamo jifa ga shaytanu wa atadna lahum azab sair kuma mun tanada musu azaba ta kuna al-imam qatada ibnu da'ama as-sadusi yace inna ma khuliqat hadhihi an-nujum li salati fitalin taurari da kake ganin su a sama abu guda uku yasa Allah ya halicce su abu na farko zinatul lis-sama'i ubangiji ya halicci taurari dan su wa sama kwalliya kuma kwalliya mai dauke da haske Da Allah, wannan yasa zaka ga da yawa daga cikin magina yau a duniya in suka yi gini sai su yi kwalliya da fitilu in tituna aka sai a yi kwalliya da fitilu ma'ana wai ana kwaikwayon ubangiji a fakaice na yadda da ya halicci sama sai mata kwalliya da fitilu fitilu irin na taurari wannan shine manufa ta farko da Allah ya halicci taurari dan su manufa ta biyu rujuman lishayatin dan su rinka jifan shaytanu suna bawa saman tsaro to sai malamai suka ce shin jifan shine tsaron ko hasken shine tsaron zahiri a ƙur'anance ya nuna jifan shine tsaron amma kuma ko ba komai mun sani cewa yau da gobe ta tabbatar da haske ma ne tsaro ne domin akwai wajajen da in babu haske dan adam ba zai iya bi ba musamman da daddare mu mutanen Kano shaida ne akwai da yawa daga cikin lungunanmu da saƙunanmu da titunanmu wanda ba da ban fitilin hanya ba ba za su bi ba kuma za ka ga da dama idan mugu ya zo zai yi ta'addanci a waje mai haske farkon abin da yake fara yi ya kashe hasken saboda inda hasken shi ma bai da nutsuwa wannan yana daga cikin hanyoyi na tsaro samar da haske domin haske yana fitar da shayi da zuciyar mai tsoro sannan kuma a lokaci guda haske yana sanya firgici ga kuma mara gaskiya shi yasa mu ga a tafiyar annabi Musa alaihi salam da ya batan kai a hanya ya shiga cikin tsoro da firgici da ya hango haske kamar na wuta sai ya samu mai natsuwa wahal take hadithu musa إذ رأى in فقال لأهلهم su naran la'alli a cikin أتيكم منها بقبس أو أجد alal النار هدى da aka shi haske yana daga cikin ɗabi'arsa bayan da kwanciyar hankali da duka wanda ya san ya taki gaskiya sanya firgici da tsoro da duka wanda ya san bayi da gaskiya to amma ko shakka babu su aljanu a sama ba hasken ne yake tsoratar da su ba jifan da ake musu da tauraro mai aman wuta shine tsaro da sama kuma shi yake tayar musu da hankali domin duk da saman tana da haske baya hana kuma su yi yunkurin zuwa amma sai dai in suka je to kuma sai hasken tauraro mai aman wuta sai ballo sai kuma ya zo ya kona su shine Allah ke illa man khafifa al-khafata fa atba'ahu shihabun saqib aw ta'ar shihabun mubin وأنا كنا نقعد منها مقائد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا أو أن وجئت شهاب أو أن وجئت كوكب shi shihab yana da bambanci da kaukab malamai suka ce kaukab shine asalin tushen amma shihab shine mai bantaruwa daga kaukab kamar ka ce gunguman wuta da kuma garwashin wuta gungume kaga shine wanda aka kunna wutar a jikinsa garwashi kuma shine wanda ake balla daga jikin gungume a lokacin da wutar ta ci da ka shi shihab shine haske na tauraro da yake ruwa daga jikinsa ya biyo shaidanu a lokacin da suka je sama don su fato maganganun mala'iku su zo su gaya wa shaidanun bokaye da 'yan duba da matsafa su kuma su gaya wa mutane don su halakar da su wannan shine muhimma ta biyu da Allah maɗaukin sarki ya taurari don su sannan wa alamatin yuhtada biha abu na uku shine su taurari alamomi ne wanda mutanen da kafin yanzu suke gane abubuwa da su na duniya abu na farko shine hanyoyi a da lokacin da duniya bata kai da wayewar a yi tituna a sa Zariya road maiduguri road katsina road kaza road ba mutanen da sama suke kallo tauraru su suke nuna musu ina za su bi ina za su je shine Allah ke wa alamad wa bin najmi hum yahtadun وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ubangiji ya sanya taurari don su nuna wa mutane hanyoyi na inda suke da inda za su baro da inda za su dosa to sannan bayan haka yana daga cikin abubuwan da masana sukan lura da su a da wajen sauyawar yanayi akwai taurarin da da kaga sun bullo to ka san damuna ta kusa da kaga sun kullo rani ya kusa da kaga sun kullo alamar sanyi ya taho domin alamomi ne wanda Allah madaukakin sarki ya sa da sun nuna sun bayyana to wannan bayyanar su za ta yi tasiri a rayuwar ƙasa an gane ko to amma banda wannan duk wani abu da zaka ga mutane suna fakewa da shi ta fuskar taurari to wata shegantaka ce kuma da shedanci a kalli taurari a ce tauraron ka kaza ya nuna kaza za ka samu kaza za ka rasa kaza za ka yi rashin lafiya a'a an gane ko yawa masana ilimin taurari suna cutar da mutane ta fuskar waɗannan abubuwa da haka malamai suka ce duk wani abu koma bayan waɗannan guda uku amfani da taurari don cin masa zai iya zama wa saɓon ubangiji subhanahu wataala domin waɗannan taurarin akwai hanyoyin da ake bi ta fuskar sanin su kuma ake yin duba ake yin tsafi ake kaza ake kaza da sauransu to amma dai wannan kuskure ne shi yasa ma akan ce kazzabal munajjimuna ko kazibal munajjimuna walau sadaq masu aiki da ilimin taurari wajen fadar gaibu da fadar me zai faru gobe ko nan gaba ko wani zai arziki ko wani zai talauce ko wani zai ɗaukaka ko wani zai kaskanta ƙarya ne ko da fa abin ya dace da gaskiya ko da an samu gaman katari mutanen annabi ibrahim alaihi salam kawai da qur'ani ya nuna mana sun kware da ilimin taurari sun yadda da ilimin taurari kuma idan ka ji ana cewa tauraro tauraro taurari hawan hawa ne mataki mataki ne ita kanta rana da kuke gani tauraro ce wata ma da kansa da kake gani tauraro ne don haka su sun yadda da taurari sun yadda da ilimin taurari har ta kai suna bauta wa wasu daga cikinsu suna bauta wa tauraron rana suna bauta wa tauraron wata suna kuma bauta wa ƙananan taurari Allah mutashin sarki ya gaya mana haka a cikin suratul ma'ida dangane da kisar annabi ibrahim wa kadhalika nuri ibrahim malakuta samawati wal ardi wal yakuna min al muqinin falamma janna alayhi al layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al afilin falamma ra'a al qamara bazigan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afala قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازجة قال هذا ربي فلما رأى القمر بازجة قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي هل إذ واقع قال لك وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم a wata yar Allah yake fa nazara nazaratan fil nujumi fa qala inni saqim ya kallo kallo a cikin taurari ma'ana yayi aiki da abin da mutanen su suka yadda da shi dan ya ja hankalin su ba dan shi ya yadda da shi ba yace to tunda ku da ilimin taurari kuka yadda to ni ma taurarin sun nuna min zan yi rashin lafiya da haka ba inda zabi a lokacin da ake fita idin bautar gumaka idin shekara wanda shi kansa mahaifinsa ya ce taho mu fita za ka sai kalli taurari tun da su sun yarda da taurari ya ce to tauraro ya nuna min gobe fa da za a je idin nan ni zan yi rashin lafiya kaga kan in tafi in je can in zame muku kaya a banna a gida da ta annabi ibrahim ya haka ya dabara ya kubuta daga wancan makirci nasu ubangiji madaukakin sarki ce ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين lahum لهم عذاب السعير to kalmar wa atadna lahum azab as-sa'ir lahum dalilin yana koma ne zuwa ga shaytanu mun tanadar wa shaytanu azabar kuna to sai malamai suka ce duk wanda yake karanta qur'ani ya ji cewa shaytanu da me aka halice su da wuta kalakal insani min salsalin kal fakkari wa kalakal janna min marjin min nar iblis sai ana khairun minhu kalaktani min narin wa kalaktahu min tin to me tambaya zai iya tambaya ya shaidanu da aka ce an halicce su da wuta kuma a ce za a sa su a wuta wuta tana cin wuta ne malamai suka ce eh ai ita wutar hawa hawa ce wata wutar tana kona wata wata wutar tana ladabtar da wata ko yanzu ka gwada wata wutar da wata wutar ka tambayi masu walda za su gaya maka akwai wutar soda akwai wutar kaza akwai wutar kaza wata wutar ko shakka babu tafi wata ƙarfi to wutar da aka halicci shaidanu da ita ba ita ce irin wutar lahira ba ba ta kai wutar lahira ba wutar lahira za ka iya disla wutar duniya kamar yadda ya tabbata cikin hadisi na muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce lokacin da Allah ya turo annabi Adam zuwa ga duniya aka ajiye shi sai ya buƙaci haske ya buƙaci abin da zai dafa abinci sai Allah ya sa da mala'ika ya je ya dauko masa garwashi ɗaya daga jahannama ya kawo masa duniya mala'ikan ya dauko garwashin zai shigo sai duniya ta fara yankwanewa kamar ka kara leda a jikin wuta sai mala'ika ya ce wannan garwashin ba zai iya shigowa cikin duniya ba ya ubangiji kone ta zai sai Allah ya ce to je ka rage shi aka rinka rage shi sai da aka rage shi sau saba'in sannan aka kawo shi duniya amma tare da haka ka kalli ita wannan wutar ta mun da wutar lahira ta ninka ta sau saba'in ita kanta in ta tashi ciya take to bari waccan yasa Allah ya ce la tubqi wa la tazar lawahatul lil bashar ita kan in ta tashi ci ba ta kyalewa ba ta ragewa wutar duniya duk gobara in ta gobara sai ka ga wani wajen bai ci ba duk gobara in ta gobara sai ka ga wani an ci rabin an bar rage to ita ta lahira ba ta haka in ta tashi ci ta cinye ko ina kuma ba ta rage komai lawahatu lil bashar mai tankwar dan adam ta mai da shi kamar allo a teke a fide a goge wasu ka ce lawahatu lil bashar mai haska dan adam domin wani abu na ɗabi'ar wuta in ta ci abu mai duhu sai kuma ta mai da shi mai haske da dai wannan shi ne amsa da kila wani mai tambaya zai iya tambaya ya za a yi waɗanda aka ce an halicce su da wuta kuma a ce za a sa su a wuta sai malamai suka ce ita wuta mataki mataki ne duk inda ka ji kalmar sa'ir to wannan wuta ce kolin koli an ƙure malejin wuta shine sa'ira وآتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إنما يدعو هزبه ليكونوا من أصحاب سعير وآتدنا لهم عذاب سعير to in ka ji ana maganar aljanu ba dai ka an ce wata wutar ba ba sa'iru ba domin sa'iru ta kure malejin wuta kullama kabad zidna mun sa'ira ubangiji ya ce walillazina kafaru lallai ko waɗanda suka kafirta gare su bi rabbihim da ubangijin su azabu jahannam azabar wutar jahannama tana nan tana jiran su wa bi'sal masir tur kuma da makoma innal ladhina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum anhum min azabiha kadhalika najzi kull kafur daka walil ladina kafaru su ka kafirai wadanda su baka kai shedanu ba na cikin bil adama wanda suka kafirce bi rabbihim ga ubangijin su azabu jahannama azabar wutar jahannama ta ishe su wa bisal masir tur da makoma Allah ya tsare mu sai Allah ce idza ulqu idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur zakatu tamayyaz min al-ghayb كلما ألقي فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير Allah ce iza ulqu fiha in aka jefa su a cikin tasusuwa su kafirai da shaidanu fiha a cikin wuta kafirai fi nari jahannama shaydanu fi sa'iri idza ulqu duk in aka jefa su fiha a cikin ta sami'u laha sai su jita ko su ji gare ta shahiqan tana yin wani amo bale ce sautan munkaran ka sautin himari ƙara ce mara daɗin ji kamar ta muryar jaki wacce Allah ya ce wa inna an karal aswati da sautin habib na daga mafi muryoyin da ba su da daɗin ji muryar jaki to wutar nama tana da murya amma irin ta jaki duk ɗan wuta in an jefa shi a cikinta zai rinka jin wannan aman nata amma wanda ba ɗan wuta ba shi ba ruwansa innal ladhina sabaqa lahum minnal husna ulaika anha mubaduna la yasma'una hafisaha su ko tarzatsinta ba za su ji ba ko gunjin nata ba za su ji ba ko ƙarar tata da aminta ta su ba za su ji ba amma su ka waɗanda suka shiga cikin ta to sai sun ji an gane ko to sai malamai suka ce a nan ƙur'ani ya nuna cewa 'yan wuta za a rinka jefa su a cikin wuta ba wai barin su za a yi rinka shiga da kafafuwansu ba kullama ulqiya fiha wanda alqa yulqi ilqa'an shine jefawa za a ɗauke su a yi hajijiya da su a wurga a yi hajijiya da su a wurga kuma fa wurgin ba irin na mutum ba ne wurgi ne na mala'ika mala'ika ya ɗauke ka yi hajijiya da kai jefa wani iya billah ko iya jifan kaɗai aka baka da shi a ce ballantana kuma abin da za ka je ka sauka a cikinsa kuma kamar yadda mun sha faɗa ba wai jefa ka za a yi ta daɗin rai ba sai an riga an karairaya mutum an wulaƙanta shi an ja shi a fuskarsa an ɗaure shi خذوه فغلوه ثم الجهيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم هذا أبني وان ديك بامي سوكي إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور idan aka jefa su a cikin ta sani ko za ji lahaga ita wutar shahiqan sauti abinki to sai malamai fita ce wannan ya nuna ita wuta Allah ya sifanta ta da wasu ɗabi'u irin na masu rai irin na masu motsi na daga ciki amo murya kuma muryar ba iri ɗaya ba ce ba a nan an ci shahiƙan amma a wani waje an ƙara da wani zafi sami ulaha zan wa zafira akwai ta tagayyuz akwai zafir kuma akwai shahi an gane ko to da haka sai malamai suka ce muryar ta wutar jahannama jawa za ta rinka yi wani lokaci ta yi murya wacce ake kira da zafir wani lokaci kuma ta yi murya wacce ake kira da shahir an gane ko suka ce duk da zafiru da shahiru duk muryoyi ne na jaki farkon zafir ƙarshen shahid yanzu idan ka saurari jaki yana kuka za ka ga yadda yake fara kukan daban yadda kuma yake karewa daban to a larabci farkon sautin jaki in ya fara kuka sunansa zafir amma ƙarshensa kuma sunansa shahid to duk irin wannan amma kuma wutar jahannama tana yi wannan kenan abu na biyu wutar jahannama tana gani wanda gani ɗabi'a ce ta mai rai mai motsi musamman ɗan adam da kuma sauran dabbobi to da ka wutar jahannama ita ma tana gani tana da idan dina idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira kaga ra'atuhum tana ganin su to sannan kuma ga wata sifar wacce za mu faɗa a nan gaba shi ne eh, sifar fusata mutum ya yi fushi ya yi fushi kaga kamar ya fashe to wutar jihar nan ma tana irin wannan ta ta mayyazu min alghayb irin ya rage ta tsatsage ta ce ta yi bindiga saboda fushi fushi da wa fushi da wanda za a jefa mata saboda ya saba wa mahaliccinta ita tana kishin a saba wa Allah da ka sai ta fusata ta cika da fushi kafin a jefa mata yan wuta kuma ta fara aiki a kansu shine idan ta gansu ma za ta rinka yunkurin ta je ta kamo su tun kafin a saka a cikinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a zo da wutar jahannama tana da linzami dubu saba'in kowane linzami mala'ika dubu ke rike da shi amma in ta ga yan wuta ta fita ta yi yunkuri sai ta zubar da mala'ikun sai kuma daga baya ta sake rike ta haka za ta rinka gunji tana zabura ana rike ta tana zabura ana rike ta sifa ta hudu ko ta biyar shine wutar jahannama tana magana tana magana wanda magana ɗabi'a ce ta ne rai mai motsi ubangiji ya ce yau mana ƙulu li jahannama halinta la'ati wa ta ƙulu hal min mazi ko ranar da za ce da wutar jahannama kin ƙoshi ne ce ya ubangiji akwai ƙari ne hal min mazi akwai ƙari ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba za a gushe ba ana zuba wa wutar jahannama abinci ana zuba mata abinci ana zuba mata wanda kuma abincin ta shine mutum da aljan wanda ya suka kafirce walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in ubangiji ya riga ya mata alƙawari sai ya cika ta da aljanu da mutane kafirai Allah kar sa mu cikin su da haka Allah zai ta zuba mata yana zuba mata yana zuba mata tana lashewa kuma ana tambayar ta halimin mazid ai nake kari halimta la'ati kin fita tana halimin mazid akwai kari sai a kara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta da rabbul izzati qadamahu sai ubangiji ya dauki diga diginsa da ya dace da shi sai ya dora mata to sai ta kara ta ce qafi qafi qafi ya ubangiji na cika na cika na cika ya ita haka Allah madaukin sarki ya tsare mu amin Allah ya sa dukkan wannan gwagwarmayar da za a yi ta wutar jahannama iyakanmu nan labari amma an mun je ta ko gani ba za ni domin duk wanda ya gani ganin ma kadai ya isa barazana da tashin hankali shi yasa Allah yake bayi na kwarai ba za ma su san an yi ba amma dai sun yadda an yi mun gaya musu za a yi kuma ba makawa za a yi amma kallo ma ana yi wani azaba ai bala'i ne ba karami bane ba yan ashabul a'rafi kawai yan wutar jahannama za a nuna musu sai su furgice su ba su shiga aljanna ba ba su shiga wuta ba mutanen da kila ladan su da zunubin su ya zama daidai da daidai 50-50 suka je lahira ba su kai su shiga wuta ba ba su kai su shiga aljanna ba sai aje su a wata katanga ita kuma tsakanin wuta da aljanna take wa alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bi simahum shine Allah ke wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmin zalimin fuskar su kawai za a juya su kalli yan wuta sai su firgice ya ubangiji karka samu tare da wa'ancan karka hada mu da wa'ancan kallo kadai na wuta bala'i ne ballantana kuma shiga cikin ta rabbana innaka man tudkhilun nar faqad afazaita ma lil zalimin min ansar da ka ubangiji yace idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur sami'u sai su ji laha ga ita wutar jahannama shahiqan gunji irin na jaki wa hiya alhalin ita tafuru tana zababbaka tana zabalbala al-imam ibn jarir ce kalmar shahiq ana nufin asiyah kururuwa irin ta wuta Wahi وهي تفور امام الثوري يتي ابنده ake nufi da tafuru ai tagli bihim kama yagli alhabu Kalilu, fi alma' idan ka ɗauki kwayar gero ko kwaya ta abinda bai da bai da yawa na hatsi kwayar gero ce kwayar shinkafa ce kwayar maiwa sai ka zuba su a cikin ruwa mai yawa ya tafasa to yadda zaka ga wannan ruwan yana juya wannan kwayar yana wuce gata to shine fassarar kalmar tafuwa an gane ko wutar jahannama tana ci tana zaɓaɓɓaka kuma tana wujijjiga waɗanda suke cikinta irin yadda ƙwaya ta hatsi take wujijjiga da walan keluwa a cikin ruwa mai yawa a lokacin da yake tafasa wannan shine abin da imamu sauri ya faɗa takadu tamayyazu min al takadu irin ya rage tamayyazu ta kakkece min al saboda fushi kalmar takadu mala yake bi ta'in wahida wa quri'a bi tatamayyazu tamayyazu kai takadu bita'in wahida tamayyazu bita'in wahida wa fi qira'a bita'ain tatamayyazu an gane ko wanda wannan ka'ida ce sananniya duk inda ta'un ta zo cikin fi'ili mudari'i me ta'un a farkon sa ko ta'un din mudari'ar ana cire ta sai a wadatu da ta'un ta asalin kalmar wa ma bita'in tudi qad yuktasar fihi ala ta tabayyinul ibar kamar yadda ibn malik ya faɗa Ta ta ta تتميزوا تنزلوا تتنزلوا أنقالي فوق من الغيظ malai yace ay gababan alal kufari saboda tsananin fushi da take da kafirai kullama ulqiya fiha fawjun duk lokacin da aka jefa fiha a cikin ta fawjun wani jinki na jama'a minhum na kafirai sa'alahum tuha sai masu karanta sun tambaye su su'ala tawbisin tambaya ta kure alam ya'tikum nadhir shin me gargadi bai zo muku bane rasulun yunzirukum azaballahi ta'ala dan aiken da zai gargaɗe ku ga burin azabar Allah madaukakin sarki bai zo muku ba kalu sai kaji sun ce bala tabbas qad ja'ana nadhirun lalle mai gargadi ya zo mana fa kazzabna sai muka karyata wa muka ce ma nazzala Allah min shay da dai Allah bai saukar da wani abu na wahayi ba in antum illa fi dalalin mubin ku kadir ku ku yan aike da kuka ce Allah ya aike ku ƙarya kuke kuna cikin bata wacce take mai girma domin kun yi wa Allah ƙarya maliki ya tabi da an ya kuna min kalamin mala'ika wannan cikamakin in antum illafi da dalalin kabir zai iya yi wa cikon zancen kafiran ne da suka ce fakazzabna wa qulna ma nazzala Allah min shay'in in antum duk magana su ce zai iya yi wa kuma fakazzabna wa qulna ma nazzala Allah min shay magana kafirai ta kare in antum magana ce ta kaza na tuha masu tsaron wuta bayan sun tambaye su alam kun nazir kalu bala kad ja'ana fa sabbana sun kare to tunda sun tabbatar da cewa su suka karyata sai su kuma mala'iku su musu raddi su mayan musu da martani sai in antum illa bi dalalin ne ai in ku haka ne kun karyata manzani kun yi musu wahayin Allah ko ku kuna cikin fata mai girma za ka ba mamaki dan an turo mana kunan mu horar da ku dan an turo mana kunan mu sanya ku a wuta wannan ba abun mamaki bane ba ما ليتي يهتمل أن يكون من كلام الملائكة للكفار هنا أخبروا بالتكذيب وأن يكون من كلام الكفار للنظر kuma zai iya yiwa ya zamo magana su kafirai ne amma ga 'yan aikin Allah subhanahu ta'ala lokacin da suka je musu to idan muka lura da wannan ayar ubangiji madaukakin sarki ya ce kullama ulqiya fiha fawjun ayat baya kai ko cikon ayat baya kullama ulqiya fiha fawjun duk lokacin da aka jefa jama'a fiha a cikin wuta a can baya mun ce wuta ba a shigarta da ƙafa jefawa ake yi idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da hunalika subura ga ulqu can ko nan ma an ce idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan duk ulqu to nan gaba ma an sake maimaita kulla ma kullama ulqiya ga dai duk alqa alqa alqa ana dai yana nuna ba da kafa ake shigar ta ba jefawa ake jefawa ake jefawa ake malamai suka ce wannan ɗabi'a ce ta wuta ko ta duniya ko ta lahira in kana so ka sa abu a cikin ta ba kusantar ta ya kamata ka yi ba domin sai ta cutar da kai ka tsaya daga nesa sai ka jefa mata shi yasa waɗanda za su kona annabi ibrahim haka suka ce qalibnu lahu bunyanan fa alquhu bil fa alquhu suka ce ku yi masa dan wani gini na wani dan rami wanda in ya fada ba zai fito ba ku kunna wuta ku ja gefe ku jeho shi fa alquhu fil jahim haka wutar jahannama ma sai dai ka ji ana ta cewa jefawa na farko kenan na biyu in za a jefa din ba da ɗaiɗai da ɗaiɗai ake jefa ba jama'a jama'a ake dunkulewa a watsa a dunkule a watsa a dunkule a watsa kuma kowace jama'a za a haɗa su ne ire-irensu ire-irensu kamar yadda Allah ya ce uhsurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu yabuduna min dunillahi faduhum la siratul jahim ku tashi kafirai da ire-irensu da duk abin da suke bauta koma bayan Allah da sai ku danke su sai ku jefa wuta za a tashi kafaran tsira waɗanda suke allantar da shehunnai tun daga farkon duniya har ta. a da lokacin da ba shehunnai annabawa ne a yan samu masu allantar da annabawa ko daga baya da annabawa suka tafi sai aka samu masu allantar da almajiransu a cikin al'ummar annabi musa alaihi salam an samu masu cewa annabi yushau allah ne an samu masu cewa annabi uzairu allah ne kaga wannan allantar da sahabban annabawa kenan ko duk da waɗannan biyun daga baya su ma sun zo sun zama annabawa amma asalin su almajiran annabi musa ne sahabbansa ne to haka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana bayan shudewa sa akwai wanda suka allantar da sayyidina ali cikin yan shi'a akwai wanda suka allantar da sayyidina ali suna ce da shi ne Allah wanda farko wanda ya fara kawo wannan akidar Abdullahi ibn Saba al-Yahudi wanda shi asalinsa ba yahudi ne cikin Yahudawan yana cikin masu cewa Annabi Haruna dan uwan Annabi Musa Allah ne da aka yi ɗauko wannan mugunyar akidar ya zo ya shiga musulunci da ita kuma ya zo ya fake da sayyidina Ali shi ma ya rinka ce masa Allah ne idan sayyidina Ali ya tashi akan mumbari zai hudu ba sai ce ashhadu annaka anta anta ashhadu annaka anta anta na shaida kai kai ne kai kai ne sai na ali man ana yace anta ya sa aka kama shi aka daure shi kwana uku ana tambayarsa. sa a wani kaulin malamai suka ce ya ƙiya tuba ya ƙiya janye daga wannan akida ta su na ali ya kashe shi a wani kauli na malaman tarihi suka ce ya sulale ya gudu aka neme shi aka rasa amma tuni ya riga ya yaɗa mugunyar akidar a cikin mutane sayyidina ali bai fargaba sai bayan da ya gano shi sai aka ce masa to ai akwai da yawa waɗanda suka yarda da ra'ayinsa a ƙasar iraki cikin mutanen kufa sayyidina ali ya sa aka rinka kawo mutane a ne musu interview me za ka faɗa game da amirul mu'minin ali sai ce allah ne ya ce to za ka tuba ko ba za ka tuba ba wanda ya tuba a kyale shi wanda bai tuba ba kuma sai na ali yasa aka yi katotan rami aka cika da wuta ya rinka anta yasa a ciki yana kona lokacin abdullahi dan abbas yana madina shi kuma sai na ali yana kufa a iraki da ibn abbas ya samu labarin da sai na ali ga abin da ke faruwa a iraki yana kona mutane sai rubuta masa wasiƙa yace manzo Allah ya ce la tu'azibu bi azabillah in mutane sun muku laifi tafi musu azaba irin ta Allah shine kona da wuta sai dai manzo Allah ya ce man baddala dinahu faqtuluhu wanda ya rida ya canja addini ku kashe shi to daga nan sayyidina ali sai ya daina konawa sai ya koma sarewa da ta shine yace lamma ra'aytu al-amra amran munkara ajjajtu nari wa da'awtu kumbura yayin da naga al'amarin ya wuce gona da iri sai na kunna wuta ta na sa dogarai suka rinka fito min iya kafurai in ne musu interview duk wanda bai tuba ba in je ka kamar ciki amma daga baya na kona su ya koma kashe su da takobi to kaga ire-iren waɗannan kafirai haka za a rinka raba su aji aji waɗanda suka ce annabawa alloli ne waɗanda suka ce mala'iku alloli ne waɗanda suka ce shehunnai alloli ne sannan a dawo maciya riba a dawo mazinata a dawo mashaya giya haka za a rinka ware ajujuwan azzalumai kafirai daki daki zamani zamani a jinke a yi dami sai a jefa wuta shine kullama ulqiya fiha fawjun duk lokacin da aka jefa mata wata taron jama'a kaga gaba guda ɗaya ba kullama dakhalat ummati la'anat ukhtaha duk lokacin da al'umma ta shiga wuta kaga ba ɗaya ɗaya ku ba kenan la'anat ukhtaha sai ka ji suna tsinewa waɗanda suka tarar a ciki yanzu da za a jefa damin mushrikai sai kuma a biyo da damin eh, eh, eh, maciya riba to maciya riba in sun zo a madadin bako in ya shigo ma ku gaisa a yi malale mara ba sai dai tsinuwa kuma kun shigo ne Allah tsine muku kuma kun shigo ne Allah babu sannu da zuwa la marhaban bikum وذاك هكا كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فلكهم أضابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون da aka kulla ma ulke fiha fauji wannan ayat ta nuna mana cewa ɗan wuta ba za su shige ta ɗaiɗai ko ba za su shige ta ne jama'a jama'a malamai suka ce cikin haka akwai wulakantawa ba wai saukin aiki bane ga mala'iku su mala'iku ba abin da ke musu wahala ba wani abu sunan ka gajiya a cikin rayuwarsu a cikin halittarsu kila wani zai ce to ai kila dan su samu sauki ne yanzu an ce dai dai dai za a rinka sakawa irin yadda ake saka kosai a wuta cokali dai dai dai dai za a ɗauka wani lokaci to ba haka bane ba in kai ne sakawar mai gajiya ne to shine magana gajiya masu mala'iku ba wani abu sunansa gajiya a kare. la amun la turoni, haka tabi'a take babu kosawa babu gajiya babu komai to kaga ba magana gajiya a'a su waɗanda ake so a sani ake so a wulakanta su yanzu a ce an ɗebe ka a tifa guda ko ba haka ba misali da mutumin da ya mutu shi kadai aka yi masa sura aka yi komai aka je aka binne shi da kuma irin abubuwan nan da suke faruwa Allah ya kiyaye bom ya tashi mutane su tarwatse kai daban kafa daban a taku a ɗebi mutane a tifa yadda kaga ana ɗiba shara a kai su makabarta kake ka san abin bai daɗi ba bai daɗi ba to ma'ana dai su kafirai in za a sa su a wuta za a yi musu ɗiba shara ya mutsa su za a yi a cakuɗa kan wancan na kafa wancan duk a garuraya a murƙe sannan sai a anta ya a lokacin da shi kuma dan aljanna zai shiga ne a cikin karamci da mutunci da darasawa babu wulakanci an gane ko to wannan ayat ta nuna mana kullama ulke fiya fawjun sa'alahum khazanatuha sannan abu na biyu cikin ayar shine kalmar khazanatuha masu tsaron wuta wannan ayar ma ta tabbatar da cewa wuta tana da kazana kazana jam'u khazin khazin mai tsaro guda daya jam'in sa khazana ka'ida ce a larabci kullu ma kana mufraduhu ala wazni fa'il fa jam'uhu ala wazni fa'ala ismul fa'il na katib ba shine ala fa'il ba kataba katib jam'uhu kataba qara'a qari'un jam'uhu qara'a an gane ko gasala ghasil jam'uhu ghasala to haka kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha to su masu tsaron wuta ubangiji subhanahu wata'ala ya ce tana da masu tsaro wa fiqa allazina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha khazanatuha kaga a can an faɗi khazana nan ma an faɗi khazana to amma shin khazanan nan mutane ne a wane ne a nan duk ba a faɗa ba a cikin suratul zumar ma ba a faɗa ba amma a cikin suratul haqa an faɗa ko ubangiji ya ce wa ma ja'alna ashaban nari mujassir illa mala'ika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru liyastayqina alladhina kafaru wa yazdada alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana hadi zuwa kace to sannan Allah madaukakin sarki shi alaiha sa'ata ashar bayan an faɗi mala'iku ne sannan kuma aka ce adadin su guda goma sha tara ne shine wani kafuri saboda tsabar tsageranci a makka lokacin da wannan ayat ta sauka an ce mala'ikun da suke tsaron wutar jahannama sha tara ne ya ce don sha tara ni zan ji muku da goma ku raba taron tsakanin <laughs> ai ada ake kafirci yanzu dan Allah ko 'yan sanda ne suka taho da kulaken su kace za ka ji da goma <laughs> a raba tara amma haka kafiran maka suke shine Allah ke kale su wa ma ja'alna iddatahum cewa sha da muka yi ba wai dan ɗaya ba zai iya ji da su bane mala'ika ɗaya zai iya ji da su duk duniya ma ya kifa ta amma mun sanya goma sha ne illa fitnatan lil ladina kafaru dan daman mu jarrabu kafirai da kalmar sha su sake kafirce mana da ita su sake musanta mana ita su sake gwaba mana magana da ita mu kuma mu samu hujjar kama Allah kenan yana so ya kama ka sai dana ma tarko iris Allah kar ka dana mana tarkon da za ka samu duk wani tarko ya ubangiji da ka dana ka ba mu ikon haure shi kaga kalma ke kwaya ɗaya tak aka faɗa amma sanadiyyar miliyoyin mutanen da za su shiga wuta Allah ka ya sani goma sha tara alaiha tis aka sha da haka mala'iku ne sannan kuma goma sha tara ne cikin masu tsaron wuta mala'ikun da maza Allah ya faɗa mana shugabansu shine wa malik kuma qur'ani ya faɗa wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbu kala innakum makithun yan wuta da kansu in suka shawiya wuya suka sha wuya sai su kira gaban mala'ikun masu tsaranta shine mala'ika maliku su ce ya maliku ga yawa ka ya kashe mu mu huta mana azabar dai yawa kala sai maliku ya ce innakum makithun ba za ku mutu ba لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يكفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور باء سوقا قاوى sannan kuma ba a karewa la ya mutu fiha la ya haya ba mutuwa ba rayuwa haka za a yi ta gumurzu Allah ya tsare mu da haka aya ta nuna mana cewa wuta tana da kazana kamar yadda aljanna ma tana da kazana masu kula da aljanna da masu kula da wuta haka masu kula da aljanna su ma mala'iku ne kuma ya tabbata cikin hadisi mala'ika ridwan shine shugaban mala'iku masu kula da aljanna kamar yadda ya tabbata cikin aya da hadisi mala'ika malik shine shugaban mala'ikun da suke kula da wuta to sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya ce alam ya cikin nazir za su tambayi su yan wuta me shin me gargadi bai zo muku ba kalmar nazir malamai suka ce bi ma'ana al-munzir an gane ko domin kalmar fa'il tana zuwa bi ma'ana al-muf'il kamar alim bi ma'ana mu'lim kamar rajim bi ma'ana marjum an gane ko kamar sani bi ma'ana musmi to haka nan nazir bi ma'ana munzir mai gargadi amma sau da dama akan ce nazir nazir nazir wa in min qaryatin illa fala fiha nazir kowace alƙarya akwai nazir a cikinta an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nazirun faqad ja'akum bashirun wa nazir قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون لكن كلمة النذير نذير أنا نفهم منظور لن أيكي النبي شكين النبا الله بيتوره الأمة kamar yadda a wata yar Allah ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula rasul din shine nazir rusulan mubashirin wa munzirin لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما haka mala'iku za su tambayi 'yan wuta ku annabi bai zo muku ba tare da fatan san annabi ya je ko ina ita kanta tambayar tambaya ce malamai suka ce da manufa biyu manufa ta farko a kafa musu hujja manufa ta biyu a wulaƙanta su domin duk lokacin da ka zo za ka shiga waje aka tsaya ana ta binciken ka ana yi maka tambayoyi to cikin tambayoyin akwai alamar wulaƙanci in ka isa in ka zo ai ba za a tambaye ka ba buɗe ma za a yi kawai ka shiga to da haka dan a ɓata musu lokaci kuma a wulaƙanta su sannan a sa musu fargaba bisa ga tabi'a ta dan adam tambaya ko yaya take tana tayar masa da hankali kuma ko da ya san ka ku tambayi ɗalibai sun san wannan to da ka malaiku za su tambaye su shine Allah madaukakin sarki ce wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum يقصون عليكم آيات ربكم ويتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين an gane ku. to sannan manufa ta biyu ta yin tambayar kamar yadda muka faɗa shi ne kafa hujja kuma ko shakka babu su kafirai ba za su shiga wuta ba sai sun yadda da sun cancance ta sai sun yadda da cewa lalle Allah ba zai sa a wuta bisa ga zalunci ba aikin su ya ja musu ubangiji yake hal yanzuruna illa ta'awila ta'wila yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq yaqulu na suhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq فعل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل ba abin da ya rage wa kafirai face su ga abin da muke gaya musu a ƙur'ani ya zo a aikace shine ta'awiluhu to sai Allah ce yau mai ati ta'awiluhu ranar da abin da muke gaya musu a labarce a duniya zai zo musu a aikata su ganshi a lahira ya na ladina Za ka ji waɗanda suka kyala abin suka yi buris da shi suka kiji suka yi kunnan uwar shego suna cewa kad ja'at rusul rabbina bil haqqi lalle yan aikin ubangijinmu sun zo mana da gaskiya to kaga wannan tambayar da za a yi musu dan su faɗi waccan amsa ce da bakin su wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirina zalika an lam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahliha ghafilun su da kansu za su yi wa kansu da kansu shaidar cewa sun aikata kafirci sun cancanci shiga wuta ubangiji yake abin da yasa zamu yi haka dan kowa ya zama shaida ba ma azaba sai mun kafa wa mutum hujja da haka wannan shine hikimar tambayar da mala'iku za su yi musu anan ذاك ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير سيال الله يجمي وقالوا لو كنا نسمع أو نحن ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير الله يقول وقالوا ذاك جكا فريسنا فلا دباكنسو لو كنا نسمع إن دا أتي منا جي أي سماء تفهم جي إلن نفهمتا أو نأكلو كومنا حنكالتر أبوبوا مفهمتسو أقل تفكر حنكالتا إلن تين تنتنتني ما كنا في أصحاب السعير دا دا بمضمو شكين أمو تسعيرا بقى ma'ana a ranar lahira kafirai da kansu za su yi turki su tabbatar da laifi a karan kansu da bakunansu ne kamar yadda aya za ta cika fa a tara ku bi zambihim ba su kalli a fadi sai su da kansu suka yadda suka furta laifuffukansu sai Allah ke fam su kalli a fadi sai nisa daga rahamar Allah ta tabbata ga 'yan wutar sa'ira a wani ayar za su ce mun yadda ya ubangiji shin bayan mun yi furci mun yadda za a yafe mana fa na bi zunubina fa hal ila khurujin min sabi mun yadda da laifinmu da bakinmu ya ubangiji duk da haka za a yafe mana a'a ai yaddar ba ta a kyale ku ba ce yaddar ta a samu cikakkiyar hujja a kanku ce tunda kun yadda kun yi laifi kuma shi kenan to a cikin wannan ayar wa qalu law kunna nasma'u aw naqil ma kunna fi ashabi sayyid kafirai sun yi musun ji gare su sun yi musun gani ga fahimta a hankali gare su alhalin kuma dukkan wani dan adam ko musulmi ko kafiri yana ji yana gani kuma yana da hankali Allah ya tabbatar da haka inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira amma sun ce lawal kunna nasma sun kore wa kansu ji alhalin Allah yake duk dan adam din da muka halitta mun ba shi ji قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ubangiji yace kul kace da su huwal ladhi ansha'akum Allah shi ya halice ku waja'al lakum as-sam'a ya ba ku ji wal absara ya ba ku gani wal afida ya ba ku hankulla da zukatan tunani amma kaɗan daga cikinku suke maka godiya to malamai suka ce ya za mu haɗa kafirai su ce ji ba gani ko da suna ji da suna hankalta shi kuma Allah ya ce ya ba su ji ya ba su gani ya kuma ba su hankali sai malamai suka ce jin da kafare suke korewa kansu ji mai amfani sam'a a sam'un nafe da kuma al'aqlun nafe ji mai amfani da hankali mai amfani amma ji na ka ji ihu ko ka ji hayaniya ko ka ji hargowa ko ka ji magana fiye da siyarwa wannan kowa an bashi amma ji na ji gaskiya a aiki da ita to ba kowa aka ba ba kafirai kan ba a ba su wannan ba an ba su na farkon don su samu na biyun da kansu amma sai suka ƙi a madadin da aka ce da su su ji kuma su bi sai suka ce mun ji ba za mu ba sami'ina wa asaina a madadin sami'ina wa afa'ana shi yasa Allah madaukakin sarki ce walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma wanzurna lakana khairan lahum wa aqwam walakin la'anahum Allah bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila to haka nan Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina qalu sami'na wa hum la yasma'un kada ku zama cikin waɗanda suke tinkaho da ji amma ba jin suke ba ji na kwarabniyar duniya suna da shi amma ji na fahimtar gaskiya da fahimtar wahayi ba su da wannan wannan shine irin jin da suka ce ba su da shi wanda kuma wannan gaskiya ne shi kuma jin da Allah yake suna da shi shi ma hakan ne gaskiya ne domin ba wani kafiri da zaka ce masa zo ya kasa fahimta inda yana jin Hausa ko ka ce com ya kasa fahimta inda yana jin broken English suna jin com suna jin go suna jin sit down stand up ko ba haka ba how much ko ba haka ba amma ba sa jin inna ma ilahukum ilahun wahid a sai dai su ce a ja'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ajib su ba su yadda da ake Allah ɗaya bane in ma sun ji sai su toshe kunna to haka nan lokacin da za a karanta alqur'ani su saurara su fahimta su yi imani ba sa irin wannan jin su da kansu suke cewa la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun kada ku saurari qur'ani amma duk kuramniyar duniya za a saurara a ji kiɗa a ji hayaniya a ji fitsara amma ba za a ji dukkan wani wahayi na ubangiji ji irin wanda zai yi amfani ba to da ka kace aw law kunna nasma wa nafilu ma kunna fi ashabi sa'id fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabi sa'id malaki huwa takdhibun nuzuri sun yadda da zunubansu da bakinsu shine karyata manzanni da suka yi da suka ce fa kazzabna wa qulna ma nazzalallah sai Allah ce fasuqan li ashabi sa'id malai ce biskunil ha fa suhqan da yi wa hafid din sukuni wa quri'a bi dammiha an karanta fa suhqan da yi wa hafid din damma nisa ya tabbata li ashabi sa'iri ga yan wutar sa'ira ay fa bu'dan lahum ar rahmatillah lalle nisa ya tabbata gare su daga rahmar ubangiji mai girma da buwaya Allah ka nuna mana gaskiya ka bamu mu binta ka nuna mana ta wa rahmatullahi mai takarda ta farko yake ce assalamu alaikum wa alaikum assalam ya ce malam da fatan kawo ni lafiya malam dan allah a yi wa musamman mu jan hankali game da sallah da suke yi a wajen masallaci alhalin masallaci bai cika ba sai su tsaya a waje su yi sahunsu daban a tashi lafiya wannan ko shakka babu laifi ne idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga mutum ya yi sallah a ware kuma alhalin bayan sahu yana nan bai cika ba yakan umarce shi da cewa ya cance sake sallah sallar sa ba ta ba ya tabbata cikin hadisi annabi ya ce la salata li munfaridi khalfa babu sallah ga wanda ya ware bayan sahu alhalin ga sahu bai zo ya shiga bai sallar sa da ba wakila su su ce ai su ba bayan tsawo suke ba kila ma daidai da liman ta tsaya kila ma su ta gaban masallaci suke duk da haka ko da hadisin bai nuna waɗannan lafuzan ba amma dai abinda sakon hadisin ya kunsa shine a cika sahu kuma a zama a bayan liman wannan shine asali sai dai faɗin bayan liman din ya cika ko kuma masallaci ya cika ranar ne kake da damar sai ka dawo daga gaba ko kuma ku keɓe wani gefe ku sake yin wani sahu tare da cewa liman kuke yi kuma mu sani cewa dai cikar sahu din yana daga cikin cikar sallah fa inna tasu sufufi min tamamin salah da haka mutum din yana so sallarsa ta zama cikakkiya karbakiya sai ya ƙoƙari ya kwatanta kuma ya bi abin da shari'a ta ce kada ya saba kasalan ne ce ke tsakanin masallaci da kuma haraban masallaci in dai ba wata maslaha ba ce ta wani tsaro ko gadi take yi ko wani abu wannan kila shi zai iya halatta maka dan wannan larurar ya zama cewa ka yi sallah a waje don ya zama ana ganin motsin mutum kar a yi wa mutane barna amma in dai babu wannan to lallai mutum ya ya cire kasala da nauyin jiki ya zo ya shiga samu ya tsaya a bayan liman kuma a yi sallah tare da shi wannan shine asali kuma shine daidai Allah ya samu gyara ya takarda ta gaba ta ce Allah ya kara malam lafiya malam ni ne nake neman aikin dan sanda kuma na ji an ce wai sai na aske gemu shin zan iya askewa Allah ya mai da malam gida lafiya in ya zama dole sai ka aske ka aske saboda shi aikin dan sanda da ire-irensa ibada ce wacce in ka rike ta matsayin ibada ibada ce muta'addiya shi je gemu ibada ce lazima idan ka ce ibada muta'addiya ibadar da za ka mora wani ma zai mora to ita duk ibadar da za ka mora wani ya mora ta fi ibadar da kai kaɗai za ka mora yanzu lokacin da ka bage mu ana ba ni lada a gemunsa ba a ka. ba a bani ni ma ana ba a ba ka. to amma lokacin da ka zama ɗan sanda ya zama kuma ɗan sanda nagari mai kishin al'umma mai ƙoƙarin ganin ka taimaki waɗanda aka cinta mai ƙoƙarin ganin kawo tsaro to ba ƙaramin lada za ke samu ba kana samun albashinka ka samu sana'ar yi kuma kana taimakon al'ummarka ba za ka taɓa haɗa wannan aiki da aikin da ibadar gemu ba kaɗai in so samu ne ya zama cewa yan sandan mu suna barin gemu tunda musulmai ne mu kuma musulmi addinin ya yarda da aje gemu ba wai musulunci ba addinin kiristanci ya yarda da gemu shegantaka ce kawai wallahi za ka ga wasu kasashen har wanda ba na musulmi ba za ka ga soja ko dan sanda duk da gemu amma mu ne kawai nan shegantaka ta sa ban sanya akai ba ko gemu yana ni ban san ma me zan ce gare ne to alaka dan Allah ta rage mu da aikin tsaro ba za to kawai dai wani shi ki ne na rubutun nan da ka tunda Allah ya kawo mu irin wannan kasa muna rayuwa cikin irin wannan yanayi idan muka ce yanzu duk saboda ajeje mu kar mu shiga aikin dan sanda ai kun san za a sha mu musulla kuma da Allah ya san kila shi ya sa ma abokan zaman mu suke sa waɗannan tsaraba tsaraban dan mu mu rinka janyewa su kuma su rinka dannowa sai a wayi gari sun kai mu bango rana tsaka wata rana kawai sai a ce ba za a yi sallah ba kuma duk a kawo yan sanda arna ba wanda dama yake son sallah duk ba sa so da haka ba sani ba sabo kalubalen kawai da muke fuskanta a irin waɗannan abubuwan da suke damun mu shine yawancin shugabannin mu ba su da kishi Ba turan mulkin mallaka kila ya sa waɗannan dokokin ne tun shekara ɗari biyu ya tafiyar sa amma har yanzu ya ba mu yancin kai kuma ba mu san an ba mu yancin kan ba wanda ya kamata 'yan majalisun mu musulmai daga kowane sashi na Najeriya ba sai arewa ba ai akwai musulmai da yawa a kudu in ana maganar addini ba maganar bangare ake ba ka wakilci addini kawai a duk inda kake to ya kamata a ce yan majalisunmu na kudu da na arewa musulmai su haɗa kai a majalisa su rinka ɗago wannan motion sun ya kamata a ce supreme council for shari'a ta ƙasa baki ɗaya national supreme council for shari'a a ce su rinka samun shugaban ƙasa da ire-iren waɗannan ba wai wani shugaban kasa kawai wannan ba duk wani shugaban kasa da aka samu musulmi duk wani sanin president musulmi duk wani eh, speaker musulmi a rinka gaya musu irin waɗannan maganganun a mataki na jihohi a mataki na komai to amma da yawan manyan musu irin waɗannan ma ba a jikin su yake ba kuma da yake da yawan mu ma ba ma kai musu irin wannan motion din abinda muke zuwa wajen su kawai neman ragon suna za mu ƙara aure za mu kaza gina islamiyya an yadda waɗannan ayyukan alheri ne amma sha'airun la su ma suna da tasiri yanzu da za a samu wani jarumin ɗan majalisa ya je kumfar baki akan magana gemu mu musulmi ne ɗan sanda musulmi sojoji musulmi don me za a ce sarin ƙasa gemu wannan an taɓa intanet na addinin mu ko ba haka ba to amma yawancin su tsoro suke ji su faɗi irin wannan maganganun kar a nuna su a ce waɗannan eh, suna da ra'ayi na addini ba sa son wannan abin da zai baka mamaki wani dan majalisa yake bani labari yace wata rana wani shugaban kasa ya je turai ake tambayarsa game da rigingimin arewacin najeriya kun san a arewacin najeriya ana fitintinu da yawa kuma mafi yawan wanda ake kashewa musulmai ne amma arna sai su ce su ake kashewa yanzu misali lokacin da ake tafi boko haram ko da ana kashe wanda ba musulmai ba amma matukar za ka samu gawa goma wanda aka kashe da sunan rikicin boko haram to insha Allah bakwai ko takwas duka musulmai amma duk da haka su kiristoci abin da suke rubuce-rubuce suke kwastin zuwa ga duniya su ake kashewa to wata rana shugaban kasa ya je america a majalisar america aka ce ana kashe kiristoci a arewacin najeriya kuma ya shiru bai ce komai ba a matsayin na shugaban kasa kuma yana da cikakken security report akan wallahi abin ba haka bari ba kafin a saci matan yaran chibok ɗaruruwan yara nawa aka faki, Allah kaɗai ya sani amma lokacin da aka taɓa chibok matan chibok da yake a cikinsu akwai kiristoci da yawa ko mafi yawan kiristoci ne sai ka ji duniya kamar za ta tashi kamar ba a taɓa kama wani ɗa ba shi dan majalisar da yake gaya mun yace shi da yaje America a majalisar America wata yar majalisa ta tashi ta maimaita wannan magana wacce shi ya ji lokacin da shugaban kasa ya je an yi masa wannan tambayar da ce komai ba yace shi kuma sai ya tashi yace abinda wannan ta faɗa ba gaskiya ba ne, shi daga arewacin Najeriya yake shi musulmi ne shi kaza ne yi ta kawo analysis na yadda rikicin Boko Haram yake kasancewa kuma ya ce wannan abin da aka faɗa a majalisar Amerika zalunci ne ga Najeriya take sifika na amerika ya ce wannan yar majalisar da ta faɗa ta tashi ta bada haƙuri ya ce to don allah malami a matsayina na common ɗan majalisa na yi wannan shugaban kasa ya kasa wa sa wannan ana da irin sakarci ne wacce ne al'umma ce da ba ta kishin kanta manyan mu kawai saboda tsoron mulki saboda son kujera sun manta ma su suwaye su manyan su suwaye su in turai za su tafi yanzu sai su canja riga ba za su iya zuwa da rawani da alkan ba ah. turai za su fita sai sun canja kaya wai saboda dole dai turawa su yadda da su wallahi ba za su yadda da ku ba har abada har abada har abada wannan shine halin da muke ciki akwai wani shugaban mss a katsina a gwamnati wasu gwamnatoci da suka wuce a baya an gayyace ni umar musa yar ado university zan yi lacca sai muke tattauna da shi a lokacin yake ban labari wani fifika na najeriya a lokacin musulmi ne kuma daga jihar katsina yake ya ce dan uwansa ne na jini ya amma da ya je wajensa da je mu ziyara abuja ya ce na karka sake zuwa dan allah <laughs> ka bari in ka na zo gida mu rinka zumunci to yanzu wannan kana tsammanin zai daga motion din a tsare gemu baƙonsa kawai ya zo da gemu abinda kuma ba mu gane ba dan Allah ka taba ganin ojuku ba gemu gemun ojuku gemun limamai nawa yafi ojuku bai taba rage gemunsa ba amma raini ne raini ne in gemu na musulmi ne shine na ta'adda amma in gemu na arni ne ba na ta'adda bane arnan turai da suke sa gajajjerun wanduna shot nika su dagaggun wandunan su ba na ta'addanci bane amma mu saboda na addini ne shine me da kaga addinin ake tsokana addinin ake tsokana yono ne musulmi a cikin muwa wanda suke yin wannan shigar ta arna amma ba ka ganin su da matsala to da ka addinin ake yaka a fakaice mu kuma ba mu gane ba wanda shi kuma addini shine sirrin ɗaukakan mu in babu shi mu ba kowa bane wallahi yanzu ka kalli Najeriya mu mu a Najeriya addinin ne kawai kwarjinin mu amma komai alalamuki Allah allalimu wallahi Allah ba wani abu da dan uh, uh, musulmi yake a Najeriya musamman dan arewacin Najeriya musamman Hausa Fulani wallahi ba komai bane mu kiman mu kadai wannan musuluncin da muke da shi shi ake tsoro kar a fatattaka mu a gano musuluncin ake yaƙa sai ake mana kisan mummuke amma ba haka ba menene mu ba komai shiriri ta ce kawai shirin baci bane ba ba saboda tuni wai kura ta gane kunnan jaki ba kaho ba ne nama ne da ne kunnan jaki in ya daga kar yake wa kura barazana amma tun da ta kama sau ɗaya ta ja ta ji ashe ma nama ne sai dai na ba ta wannan shi ne zaman da muke a Najeriya yan tashi ana ta kumfan baki mu ne da shugaban kasa mu ne da shugaban sosai ne kana tsina da wani abu da bayan shugaban kasa da kake da shi a kujera gaya mana wani abu da kake da shi bayan shugaban kasa a kujera haka da shi kanka da komai shugaban kasar da kake da shi a kujera bai ba ka zaman lafiya a yankinka ba shugaban kasar da kake da shi a kujera bai fitar da kai daga fatara ba shugaban kasar da kake da shi a kujera bai kawo abubuwa na ci gaba a yankinka ba irin yadda wanda ba su da shi suka samu to kaga daman da aka gano to dan arewa shi kololuwar rigimarsa shugaban kasa a kujera to shi kenan sai mu ta baku ku rike mana kan kafan sai mu ta tatsewa wannan shine abin da yake faruwa dole ne manyan mu su dawo su yi tunani zama irin na Najeriya ba zaman gidan mutum ɗaya bane ba ka ce kowa ya daidai ne duk ƴaƴanka ne a'a Najeriya kasuwa ce in aka ci aka tashi kowa da gidan ubansa lokacin da kuka yi shugaban kasa kuka gama ba ku ginu ba to wasu za su zo su kuma za su yi kuma bakwai ita isa ku ba wallahi bakwai ita isa ku bakwai yi abin da ya rage shine dole mu dawo mu haɗa kai su shugabannin namu su gane magana cewa da can da nan duk ɗaya ne a a shi ya sa fa aka ce a yi karɓa karɓa yanzu kana tsammanin lokacin da wani ɗan naija delta ko ɗan bayelsa yake shugaban ƙasa zai zo ya gina kano ne dan ne zai zo ya gina kano jasa ce a jasa ba ce zai je gina katsina ne don me zai gina katsina ba jihar sa amma zai gina ne da delta zai gina kaza jihar sa ce yana da damar wannan in kai baka yi amfani da damar ba shi zai in bai baka gina al'ummarsa ba shi zai gina al'ummarsa. sa sau da dama irin waɗannan abubuwa mu talakawa hankulan mu ba ka cikin jikinmu yanzu ƙungiyar manyan arewa arewa consultative forum kowa ya san irin uwa da makarbiya da suka yi wajen kawo gwamnatin nan ta yanzu Allah ya kawo ta amma gudunmuwar da suka bayar sacrifice suka yi da rayuwarsu maganar ɗaya daga cikin dattawan arewa ba fa irin magana ta bace ba irin taka bace suka fito suka haɗa baki suka nuna gwamnatin nan da take ci ita suke so wanda wallahi a wancan lokacin masu mulkin wancan lokacin in sun ga dama za su yi musu bita da kulle kowanne a bakin rarsa amma suka sayi wannan aradin gwamnati ta zo mashi Allah ta barakalla suka kai bukatun arewa ba ɗaya ba ba biyu ba aka ƙi yanzu sai suka ce ba za su goyi bayan kowa ba amma yanzu talakawa kuma akan titi suke ta zagin su yaban da kuka da ina yaban da kuka yi musu da ba ku yabe su ba ba kuma tsoron ku suke ji ba suka gaya muku gaskiya a wancan lokacin suka ce wannan shine mafita kuma yanzu sai a samu kurakurai ba za su faɗa ba amana kenan yanzu duk wanda zai gaya wa gwamnati gaskiya shine barawo gwamnati ita ce adila kuma gwamnatin saboda ta wacce kuke so gwamnati in ta wancan ce a caccake su daidai ne in wannan ce ba daidai ba ne in ce ba daidai ba amma na ji yanzu ana ba da labari cewa shugaban kasa ya fito ya goyi ba ya ce yana neman afuwar manyan arewa wannan daidai ne gaskiya ne gaskiya ne wanda ni ina ganin mai girma shugaban kasa saboda girman da Allah ya maka da darajar da Allah ya baka da masoyin da Allah ya baka ba kaɗai wannan ya kamata ka tsaya akai ba kamata ya ka fito ko da kanka ko ta hanyar masu isar da sakonninka ka nuna duk wani talaka wanda sakamakon kaunarka da soyayya yake zagin wani babba ba da yawunka ba wannan shine a dawo mana da dukkanin yankin mu ka taba jin wani babba a kudu yayi wani ba daidai ba talakawa sun fito sun zage shi kuma a goyi bayan sa na mu kullum kullum wanda ya ce duk duniya ba adali sai wani shi kadai Allah ka zaga ma ba kowa ba mana Allah bai iya halittar mutumin kirki ba sai kwaya daya ba gaskiya bane ba muna kyautata masa zato amma ba mu ce daga shi shi kenan ba kuma duk dan adam da ka sani a duniya tare yake bai cika goma ba yana daga cikin abin da muke fama da shi a cikin wannan mulkin ba ma tuhuma shugaban ƙasa da da fata muna kyautata musu da su a wannan bangaren amma kuma muna cikin yunwa ko ba haka ba amma yankin mu an ban mu a baya kuma fa mulkin nan ya taho shi. yankin mu an ban mu a baya mulkin nan ya taho shi. ya taho ƙarshe abin da nake nufi da ya taho karshe yanzu zaɓe za a yi zaɓe kuma kamar yadda 'yan siyasa suke faɗa mace ce da ciki shi kansa a shekarar da ta wuce baya da aka zaɓe shi ba wanda ya taɓa tsammanin zai ci tunda ai an gwada sau nawa bai ci ba kuma najeriya wata ƙasa ce ta daban duk abin da kake jin baya yiwa yana yiwa in ya yi sai me ba abin da yake faruwa inda wata ƙasar ce sai ka ce ba za a murguɗe ba a najeriya ana murguɗewa nawa ne mafiya masu ƙarfin mulki da isa ko da ƙarfin tuwo kuma dole suka sauka suka bar mulkin sojoji nawa suka ce za su zarce ba su zarce ba in ƙarfin wuta ne soja an kai amma masu mulkin soja nawa ne a najeriya suka ce za su zarce ba su zarce ba masu mulkin farar hular masu ji da isa da ƙarfin tuwo nawa aka kora da haka wannan ma baka da wani tacewa baka da wani garanti baka da wani lamani kyautata zato ne da ka zancen cewa a bari sai an haura sai an haura mu muna ganin ba hikima ba ce ba wannan ba hikima ba ce kawai abin da za a yi mana a yi mana za a yi mana a yi mana za a yi mana a yi mana Allah madaukakin sarki ya sani muna faɗar wannan ne saboda amana ce da kishi ga mu. lokacin da muke surfafa musu addu'ar Allah ya ba su ku shaida ne lokacin da muke surfafa musu addu'ar Allah ya ba su lafiya ko shaida ne to kuma shikenan sai mu kwana da yunwa mai shiru tsammanin mu in aka tafi lahira akwai wanda zai tsallakar da musu raɗi a cikin Allah Ya babu da ka shiga makabartar kara ko rabu ko rabu abadan da haka a ake yi a nan ake yi wannan shine maganar gaskiya in dai har ana iya yi wa wasu to ba hujjar mu a ce ba za a yi mana ba in ana yi wa wasu ba hujjar a ce mu ba za a yi mana ba ana yi ce magana ta gaskiya kowa ya sani irin yadda yankin gabas ba sai na kama sunan mutanen ba yadda suke morar gwamnatin nan suke morar gwamnatin nan kuma fa ba tenuwarsu ba ce kuma fa suna jiran ne mu sauka su karɓa kuma wallahi kai ka sani in suka karɓa ba za su yi mana ba wallahi ba za su yi mana ba wallahi ba za su yi mana ba yanzu su sun kai wani matsayin da in yau najeriya ta watse jihar su ita za ta tsaya da kafarta saboda duk hanyoyin haraji sun samu sun samu hanyoyin haraji mai karfi kuwa a yau in gwamnati ba ta ba su grant ɗinsu ba za su iya rayuwa yanzu gaya mana wata jiha ce a arewa in ba a bata giran ɗinta ba za ta rayu babu ita wallahi kwata kwata a arewa babu akwai jihohin da wata bakwai wata takwas akwai jihohin fa da shekara ɗaya biyu baya gwamnonin su ba sa fitowa da rana sun zama da'u fataken dare ba wai barayin fata ba amma dai ba sa iya sun zama mujiya ba sa iya haɗa ido da mutane saboda gwamna ba yi da albashin wata bakwai wata takwas ya zai fito cikin talakawa su ce mai ne ya ce musu ne haka mai girma shugaban ƙasa Allah ya kare ka lafiya amma a kula manyan arewa a ji bukatun ɗan arewa a saurare mu mu ma 'yan najeriya ne muna da haƙƙi ayyuka na raya ƙasa ai mana dan arewacin najeriya bai da abin da ya dogara da shi irin noma da kasuwanci wanda noman nan magana gaskiya gwamnati tana ta cewa a koma a koma ne amma ba da ita aka koma ba baba ya zaga ne in na ta zaga ba haɗu ba duk talakawa mun tafi daji gwamnati tana abuja madatsun ruwa ba a gyara ba filayen noman ba a share ba takin nan har yanzu yana can uwa uba abinci babu kuma bodojinmu ne an rufe bodojinmu ne an rufe yan kwastam suna bin rumfunan kasuwa suna kwacin shinkafa mu kuma ba mu da ta gida to ce za mu ci don allah ya dace a ce a gwamnatin barayi mun sai shinkafa dubu tara a gwamnatin masu gaskiya muna siyar ta sha hudu sha shida ya dace a ce a gwamnatin barayi mun sai mai tamanin da biyar a gwamnatin masu gaskiya da adalci muna siya ɗari da arba'in da biyu da biyar ta yaya za mu gane bambancin adalcin da kuma bambancin satar kar fa talaka ya fusata ya rinka gwandama satar a ah, yoyin dai zai ci ba ma fatan lokacin da ba ma fatan lokacin da talaka zai kai rinka fifita sata akan ne akan tsantseni amma aiki ne a kasa dole shi zai nuna mana haka aiki ne a kasa shi ya kamata ya nuna mana haka kuma talakan nan fa yayi biki yayi biki yayi biki ba gori nike ba amma dai ai dan lada ake sallah ko ba haka ba talaka ya tara kuɗi dan mai girma shugaban ƙasa ya kantan da ya kai ga wannan kujerar talaka ya yi addu'a talaka ya kasa ya tsare ya raka ya jira Ba ma kar mu cika da maganar da 'yan siyasa suke faɗa kuma an tura mota an buɗe mu da hayaki ba ma fatan haka har yanzu da dama har yanzu ita gwamnati shafin ce a cikin wannan abin da yake kafa da wata biyun abubuwa za su iya canjawa yankin arewa mu ga walwala yankin arewa mu ga farin ciki yankin arewa mu ga alƙawarurruka na gaske kar a ɗauka cewa mu dolen dole an san ba mu da makoma sai mun zaɓa da yawa daga cikin talaka sun ce ba za su yi zaɓen ba ni na tattauna da yawa daga cikin mutane sun ce ba za su yi zaɓe ba wannan ba barazana ba ce da yawa daga cikin talaka suna sassafai da ƙuri'a su suna siyan hatsi kaga laifin su in ba a so su sai da botas card gidajen rediyo da ake ta sa ku kuke ta cewa kar a siyar da botas card dubu biyu yanzu fa farashin yana daɗa tashi dubu biyar har dubu goma zai ma kai dubu ashirin ne in dai shinkafa za ta yi tsada botas card dole shi ma ya ɗaga kuma yanzu kai hankali ne ka ce mun wani in riƙe kati na na zaɓe in zo in dangwala kuma in kwanda yunwa ai ba wuce ce kwai a baka kuka za a kurki ai a sa a baka ya fi a rataya ni ban ga laifin talaka ba in je gwamnati ba za ta sauƙaƙa masa ba ya sai da butar kaɗin sai ta abinci wannan ra'ayina ne na ne dalili na ku shine dan yanzu in ka mutu cikin likafanin ka ba za mu sa da butar kaɗin ka ba a iya duniya za ka bashi da ka ga gamu da cutar yunwa cikin ka ya kulle ka mutu to shi kafin yana duniya kuma ka tafi da yunwa ka kaga me amfanin ba da ba a yi mai girma shugaban kasa da makarrabanka har yanzu mune muku fatan alkhairi har yanzu muna zata muku alkhairi a dawo a haɗu da manyan mu yadda ake haɗuwa da manyan wa'ancan a sulhunta don mafitan mu ba za a zo a gamu da ni ba ba za a zo a gamu da mu ɗaiɗaiku ba amma akwai manyan mu da za a gamu da su manyan arewa waɗanda muna kyautata musu zato ko ma menene oho yadda kuke haka manyan ku suke amma kaga wani yaro ko makarantar sakandaren kinki bai gama ba yana tsine wa manyan arewa akwai profesoci a cikinsu akwai manya-manyan sarakunan gargajiya a cikinsu akwai masu manyan experience na rayuwa a cikinsu duk abin da zaka faɗa game da shugaban ƙasa sun fi ka saninsa sun yi aiki tare da shi kila ko ba komai sa'anninsa ne a shekaru wasu ma sun girme shi kai ɗan karan kadaniya da sunan wa kake zagin mutane dan me kake zagin mutane kai ka yadda a matsayinka na ba kowan kowa ba ka faɗi ra'ayinka su a matsayinsu na intellectual ba su da damar su faɗi ra'ayinsu waɗanda aka ga jiya da su aka ga shekaran jiya da su amma ba su da damar su faɗi gaskiya irin waɗannan manyan su ne na kudin aka saurari nasu don me mu na arewa ba za a saurari namu ba aka saurari nasu aka ji bukatunsu aka yi musu gine-gine aka yi musu kaza mu namu ba za a saurari namu mu bakin haure ne ba gori ba akwai jihar da ta bada ƙuri'ar da muka bayar babu babu kuma yau akwai jihar da take shan wahala irin mu babu babu babu wannan shine magana gaskiya wannan shine magana gaskiya mai girma shugaban kasa ka ce da arewa da kudu duk ɗaya ne a a ba ɗaya bane ba biyu ne biyu ne ba wai biyu ƙasa biyu daban ba amma dai wannan al'ummar daga cikinta ka fito wannan al'ummar in ka gama cikinta za ka dawo wannan al'ummar ita ta fi nuna maka ƙauna wannan al'ummar ita ta zaɓe ka da so da ƙauna waccan ku ta zaɓe ka ne don wasu buƙatu in za a yi wa wa'ancan abu hamsin kamata ya mu a rinƙa mana ɗari to amma yanzu fa ta kai muke yi ba wai mu nemi ninki ba daidai muke nema yana gagarar mu daidai muke nema yana gagarar mu yanzu na ji wani ɗan majalisa tsohon ɗan majalisa yana maganganu a gidan rediyo cewa ai talaka kada ya zargi shugaban ƙasa da ba a yi gine-gine a arewa ba ba a yi mana titina ba ba a yi kaza ba ai in za mu zarga sanatan mu za mu zarga shine shugaban ayyuka a'a mai girma ɗan majalisa ne ritaya maganar gaskiya faɗan ku can ku ƙare shi amma maganar gaskiya a faɗe ta ɗaya maganar gaskiya a faɗe ta ɗaya take in shi sanata hankalinsa da gogewarsa ba ta gano ba a yi wa arewa gine-gine ba shi shugaban ƙasa fa shugaban ƙasa sai kira shi kai sanata daga yanki ɗaya muka fito wa'incan daga ɓangaren su suna zuwa mune mutu kuma doka ce ta ba da dama a yi mutu ku da ba ku yo ba ina ba ku umarni a matsayin wanda muka fito yanki ɗaya ku rubuto zan sa hannu ba haka ake ba ake ba kullum muna faɗa irin siyasar Sardauna da irin abubuwan da Sardauna ya ci gaban ya je ma'aikata ya tarar da John a ofis Muhammadu a waje ya zanga John a cikin ofis Muhammadu a waje sai a ce wancan ya karatu wannan bai bai ce ku shigo da kujerar su ku hada ya koya ba shi kenan ba shi ne aka ce bayi da da takarda ce ya gan masa ya gan mai ba ya ga wata har takarda ba har ya ji a in aka kawo saddauna sunayen ma'aikata a ma'aikata duk ga musulmi a ƙasa duk wanda ba musulmi ba a sama mai saddauna yake ita ya naga takarda haka duk suwa wane wane kaza kaza a sama amma su muhammadu duk a ƙasa ta ce eh waɗannan su ne manya ka zai ce in an yi haka fa wannan shi ne al'umma wannan shi ne al'umma wannan shine abin da muke bukata talaka baya bukatar sata a gwamnati da gaske talaka yana bukatar amana amma kuma talaka baya bukatar mutumin da zai zama kuma mai amana sannan kuma mai ra'ayin ko in kula ko kula wannan ba daidai bane ba ba daidai bane ba duk wanda yake bibiyar siyasar Najeriya da abubuwan da suke faruwa ya san cewa wannan magana ce ta gaskiya dole ne a fito a faɗa domin daga gidan shugaban kasa ma wannan magana tana fitowa cikin shugaban ƙasa sau nawa take faɗa wannan kai ka kai ta san mijinta ka kai ta san mijinta amma ko wata ɗaya ba ga ta shugaban ƙasa ta tara mata ta ce musu mutum uku a cikin gwamnatin nan sun hana gwamnati tafiya inda babu su da an samu ci gaba ta ce ku haɗa baki ku ce no duk mata suka haɗa baki suka ce no kafi ta san mijinta an ce ɗaya daga cikin mutanen ma wanda yana zaune a gidan shugaban ƙasa ba tare da aikin komai ba fa kawai kamar agola a gidan aure da ta zuciya zuwa sai ta rufe kofar ɗakin sa da kwado ba a buɗe ba sai canja mai ɗaki ake saboda dole ya zama karda ba kwanci ba ba a kwanda kai ba an tashi kai kuma shi kenan sai mu bar wannan har yanzu saura kwana goma sha saura arba'in ko hamsin da wani abu da haka da haka a gangare in aka gangare aka tafi mu za mu zama makoki a ce ba mu faɗa ba ai kun sani ba ku faɗa ba ai ku malaman nan duk da ku ake to mun sani mun faɗa kuma fatan mu shine a gyara wallahi ba mu hamayya da wani dan siyasa ba abin da ya hada mu da wani dan siyasa ba mu hamayya da shi me na hamayya in jam'iyya Z XYZ ce za ta fito ba ita ce karshen alfabet ba ba ruwan mu da ita mu da A ta farko da Z a wajen mu duk ɗaya ce kai ne yau suka zama matsalarka kai ka damu da wannan alfabet. amma mu abin da muke bukata shine a samu mutane masu kishi a cikin al'umma waɗanda za su zama jajirtattu da gaske waɗanda ba za su ci ba kuma za su yi abin da ya dace ba ma bukatar waɗanda za su cinye ba ma bukatar kuma waɗanda za su yi kankan ta hana kowa ya ci ta halal ɗin ko ta haram in an hana ta halal haram an yi daidai amma a hana ta halal kuma ba daidai bane ba ko ubangiji da yake kar a yi sata sai yake kar a yi almubazzaranci da yake kar'a almubazzaranci kuma yake kar'a ruwa wala ta ji aliyada kan magalulatan ila unika ta yake wala ta busu tuha kullal basu ba ta ɗau da maluman mahabbuwa wallazi na iza an faƙo lam yi sirifu wa lam yi ƙaturu ta kare bai na zari da tsawa ana yi samu